tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da da bakwai ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilatun sheikh muhammad hassan Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun shiga fasli na hudu a inda mala yake bayani akan hukuncin wankan gawa malin ya yi mana bayani akan cewa wankan gawa wajibai wajiba ce akan al'umman musulmi kenan duk lokacin da musulmi ya rasu wajibi ne ‘yan uwan shi su mai wanka to sai dai ya yi saura mu ji tsarin yadda ake gudanar da wankan gawon. Malam ya fara bayyana mana wasu daga cikin hukunce-hukunce a karatun da ya gabata. Mun kwana inda yake cewa kama yufidu hadithu Aisha kamar yadda hadisin aisha ke fa'idantarwa qalat sayyida aisha ta ce wal rawahu abu dauda wal hakim wasa hahahu wannan hadisi al'imamu abu dauda ya ruwaito shi hakim ya inganta shi ala sharɗi muslim a bisa sharaɗin al'imamu muslim wal baihaqi wa ahmad bi sanadin sahihin baihaqi da ahmad sun ruwaito wannan hadithi da isnadi ingantacce qalat aisha sayyida aisha tace lamma arado ghaslan nabiyyi nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da suke nufin yi wa annabi wanka qalu su masu wankan sai suka ce wallahi ma na dare mu ba mu sayin da za mu ba anu jarridu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min thiyabihi yanzu za mu tuɓe ma annabi tufafin jikin shi ne kama nu jarridu mautana kamar yadda muke ma sauran mamata wanka sai mun tuɓe su tsirara am nughassiluhu wa isabahu ko ko zami ma annabi wanka ne tufafin shi na jikin shi qalat sayyida aisha sai ta ce falamma ikhtalafu yayin da suka yi wannan sabanin alqallahu alaihimun nau sai Allah madaukin sarki ya sako musu da bacci in kuka lura da wannan al'amari jama'a al'amari ne wannan mai girma shin yanzu manzan Allah ya rasu zami mai wanka tuɓe shi zami babban al'amari kenan ɗan aji mana wannan bari mu ɗan je mu dawo yanzu da ni da kai da ke da kowa na naki a san da Allah madaukin sarki ya cire rayuwanmu mutum ya fara shiga yau matubula sara'ir ranar tonin silili haka mutum zai zauna san dandan da shi sai da masu wankan gawa suka yi da shi yanzu baka jin tsoron abin da kake aikata wanda Allah ya hana aikatawa cewa Allah zai ma hisabi a ranan da babu tsimi babu dubaran da za ka yi kwaci kanka ba ka lissafin abin da Allah maɗaukin sarki ce ka yi ba ka yi ba wanda ya hana ka ka shafa ma idanka toka ka yi duk ba ka lissafin waɗannan me kake tunanin zai faru a ranar tashin alkiyama ranar da babu wani wanda ya isa ya tsaya maka ranar da za a kalli damanka ba abin da ka aiwatar ba abin da za a gani sai abin da ka aiwatar haka hagunka ga wuta na balbala jira take idan hisabi ya kare a kama ka a jefa ka ciki ba ka tunanin wannan ba ka tunanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayani akwai mutumin da zai zo ran tashin alkiyama haƙƙin mutane ya mai yawa an gama ɗiban haƙoƙin mutane an maida masu shi kuma a yi waje-waje da shi gidan wuta duk wannan ba ka tunaninsu ku dai kalli in dai akwai matsayi da ya kai mutum ya taka a ce mutuwa ba za ta haushi ba ai manzan Allah ya taka wannan matakin amma yau ga manzan Allah kwanci masu wanka suna cewa ya za su yi tuɓe shi za su yi kamar yadda suka suke tuɓe sauran mamata ko ya za su yi manzan Allah wanka idan haka ya faru ga annabi menene tsammanin kai a karan kanka tsakaninki da Allah baiwar Allah me kike tsammanin ke kin bi karfin haka ya faru a ki ne a lokacin da masu wanka sayin da suka yi da kai kana tsammanin akwai tsin da zaka yi a hannun mala'iku me yasa dan adam baya lissafin abin da zai je dawo mashi kowa yake tsara ma abin da zuciyar ke so kawai sai ya kama mun gano wannan da kyau ko din mai hankali ya nazari yanzu manzan Allah ne ga yana a kwanci ya rasu inda daraja na sa wani kai ya rasu manzan Allah ba zai rasu ba mun gano wannan da kyau ko da mutuwa gata ne ɗaukaka a yi rashin mutuwa gata ne ɗaukaka lakana rasulullahi hayyan wa bakaya. ya da manzan Allah yana nan raye yana wanzu cikinmu amma ya rasu lokacin da annabi ya rasu ka sani ki sani kullu nafsin za'iqatul maut ranan tonan silili abinda dan ada yake ɓoyewa, dan ba a jin shi ba a ganin shi yana ganin kaman ya tsira yana nan tafi Allah ya sauwaka to shine fanamu da Allah ya jefo masu wannan bacci gaba ɗayan masu wankan sai bacci ya ɗauke su taqulu aisha sayyida aisha tana cewa hatta ma minhum rajulun qad faka illa wa zaqanuhu fi sadarihi gaba ɗayan waɗanda suke wannan ɗakin da za su yi wankan babu wanda bacci bai ɗauke shi da haɓan shi sai da ya kwanta a kan ƙirjin shi bacci ya ɗauke su baki ɗaya masu san halin da suke ciki ba thumma kallamahum mukallimun suna nan sai mai magana yi masu magana min nahiyatil bait kawai suna bacci sai suka ji an masu magana ta kusurwan ɗaki la yadaruna man huwa su ban san wake masu magana ba mun gano nan da kyau ko nada alaihim sun ji ana magana da su ne kawai wa huwa ya ƙolu shi wannan mai kira mai magana yana cewa igsulun nabi alaihi wa alihi wa sallama ku wanke annabi ku yi mai wanka wa alaihi thiyabahu tufafin shi na jikin shi wala tujarridu wala tujarriduhu kar ku sake ku tsaraitar da jikin annabi ana yin suna jin wannan magana ai kawai sai suka farka faƙamu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka miƙe suka tinkari inda annabi yake faghsaluhu sai suka yi annabi wanka wa alaihi sahu tufafin annabi na jikin shi Ya ma a fokal kame sai suka rika zuba ruwa a saman rigan wa hu bil kame sai suka rika cuda jikin annabi da tsimma da suka daura a hannunsu Kamar ka ce hang glove haka sannan duna aidehin ba wai tafin hannunsu kai tsaye suke taba jikin ba a sun ɗaura wani abu hannun suna wankewa Aisha radiyallahu an ta ta aisha allah ya ƙara ƙara yadda ta ta tana tana cewa, من أمري min Amri tace da al'amarinmu zai maimaitu a yanzu ne ma'ana take wannan magana mun gano wannan da kyau ko lawis taqabaltu min amri mastadabartu tace da abincin da ya wuce a baya zai dawo yanzu a ce yanzu ne annabi ya rasu ma ghasalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ghasalan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama illa nisa'u babu waɗanda za su yi ma annabi wanka sai matan shi da za a ce yanzu manzon Allah zai rasu sau da lokacin da annabi ya rasu to maza ma sun kiɗi ne, to ina ga mata kuna fahimtar wannan ta ce hankalinsu bai da jikinsu ba sai ba rasuwan manzan Allah da daɗewa to miji ma ya rasu mudin da ake gogoriyo da shi a duniya ana cutar da shi ana wa ana wa an damu ina ga miji irin manzan Allah jama'a muna gane wannan to yanzu wancan da ya masa magana wane ne wasu malamai suka ce mala'ika ne wasu kuma suka ce wani salihin aljani ne amma a zahiri mala'ika ne masu magana su sabon da sun saba jin maganganun mala'iku ba ma jin maganan mala'iku ba har ganin mala'ikun suna yi kuna fahimtar wannan matsala ne ya faru mutane ba su karatu ba kuma suka ɗibo a ƙedu na batattu suka zo da su cikin al'umma da sunan malanta da sunan birgewa aka waye gari suka ɓatar da al'umma baki ɗaya don an ce an ji maganan mala'ika astaghfirullah wannan ba wani abu bane cin da ya tabbata wanda ya faɗi maganan mala'ikan aka ji dama shi ke magana da mala'ikun ba shi ne manzan Allah ba yanzu misali don an ce aljani ya shiga jikin mutum an magana da shi har akwai wani abin tashin hankali a cikin wannan ban da ƙarancin ilimi da tsoron Allah mun gano wannan da kyau ku bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi kawai sun karyata abin da ilimin su bai kai bane amma inda tsoron Allah sai da ya fi ƙarfin iliminka me na rigima su ɗayan biyu ne rigiman farko shi ne ya za a ci aljani zai magana rigima na biyu kuma ya za a ci aljani ya shiga jikin mutum ikon Allah wata baiwar Allah za mu zo mu karanta ruwaya a nan ta ga su manzan Allah za su wuce sai ta ɗauko ɗanta ta ce ya rasu lalla ga wannan yaron shekara kaza kenan aljanu na buge shi suna wahalar da shi annabi sai kama ɗan sai bugi doron bayan shi ya ce ukhruj lahi ana rasulullah ya ce kai makiyin Allah fita ni manzan Allah ne haka manzan Allah ya fada ukhruj lahi ana rasulullah fita kuma aljanin ya fita ya kai ga a zamanin ahmadu ɗan hambali ila ga ce ga aljani can ya bige wata ko wani sai ya aika ɗan saƙo ya ce ahamadu ɗan hambali ya ce ka fita daga cikin jikin shi wata ranar da ya aika haka sai aljanin yake cewa wallahi in ahmad ɗan hambali ya ce mu fita a garin nan ma za mu fita mu garin ba ma jikin mutum ba duk wannan ɓangare ne na mu'ujizan annabi ya miƙa ta a matsayin karama ga Ahmad ɗan hambali jama'a muna fahimtar wannan to menene yake kiɗin mutane akan wannan wasu ya ce wai ai ba aljani bane ciwo ne ya ce ba aljani bane ciwo ne ukhruj adu wallahi ana rasulullah abin da ya ce mai kenan fita sai sai to ai abin mamaki ya kai ai magana da aljani mu'ujiza ne na annabi Suleimanu to ta yaya wani kuma yanzu ba annabi ba zai yi magana da aljani bayan annabi Suleiman ya yi addu'a ya ce Allah ka bani mulkin da babu wani wanda ka bashi irin shi to kaga wannan akwai ƙidahomanci wajen fahimtar nasi in ba haka ba annabi sulaimanin mulki ya ce kar a ba wani irin nashi wanda ya magana da aljani sarauta ya irin na annabi suleiman annabta ya irin na annabi suleiman duk ba ɗaya ƙanwon biya ciki ka kawancin dalilin ma yana nuna cewa mutum bai fahimci karatu ba kenan duk karatun da yake biyawa a baya akwai shirni a ciki na biyu wai sai su ce annabi da ya ce ukhruj adu wallahi ana rasulullah wai ya ce kai aljini fita <laughs> malan kaji ana cewa kai aljini fita ko to shi ma mai ruƙuyen ana da ɗan tataɓarza game da shi ina fata mun gano wannan da kyau amma gwargwadon binka ga Allah gwargwadon yadda Allah zai ɗaura ka a kansu to bayan da manzo Allah suka je tafiya suka dawo suka biyo ta wannan unguwa sai wannan baiwar Allah ta fito ɗanta ya warke lafiya lo ta zo da awaki guda biyu ta ce manzan Allah ga wannan ladan rukuya manzan Allah ya bata ɗaya ansa ɗaya jama kuna fahimtar wannan za mu zo za mu karanta a zamanin manzan Allah ya wuce sai ya ji azaban kabari ya ce waɗannan kabarka guda biyu ana ma ana masa azaba amma abin da ma ya jawo masa azaba ba ma wani babban abu ba ne ɗaya kawai annamimi ne magulmaci ne da ke haɗa wane da wane faɗa irin waɗannan dai annamimai na cikin gari shi kuma ɗaya bai sitarce kan shi ne yayin fitsari sai je kaman wajen transformer can ya tuba wando yana fitsari abin da ya sababar da azaban kenan kuna fahimtar wannan sai annabi ya karyo zarban dabino ya dasa ya ce mai yiwa a sauwaƙa masa azaban muddin da bai bushe ba annabi ya ce ba don kar ku ji tsoro ku daina binne mamatanku ba da na roƙi Allah an ji yadda ko azaban kabari kun gano wannan ana ne yan sai ga wani dan abu audio ana yawo da shi wani dan clip haka cewa wasu masu bincike na ƙarƙashin ƙasa na'urorinsa ta jiyo masu wani sauti da malamai sun tabbatar da sauti ne na azaban kabari suka ci shi su ma waɗannan sun tara tarayya ne da eh sun tara tarayya ne da da annabi wajen jin azaban kabari su ma sun shiga cikin annabtan manzan Allah ne kuma abin da kai ci akwai malamin da ya saka wannan tafsirin shi ya yadda ya gamsu cewa azaban kabari ne da yawan ku sun ji amma kuma shine kuma lokaci da aka gayyato shi ga waɗannan da ba su yadda aljini na shiga jikin mutum na ya magana da shi ko kuma yana son ya raddin sallan juma karfe tara irin waɗannan malamai su rika ƙoƙarin kare mutuncinsu in ba haka ba ko waɗannan mutanen sai sun yi amfani da su kamar yadda mutuncinsu ya zibi Allah ya su bar masu da mutunci a banza a wofi ina fatan mun gane su da kan suka ce ya tabbata sahabbai sun yi to amma cin da jahilai ba su gane ba a bari kuma ba shi malamin da mota ya zo kuma mafi yawancin jahilan garin nan ba mai mota amma bai jira kowa ya samu kudin siyan mota su siya tare ba ya sai abin shi haka ne to wannan wani irin shirme ne karatu ne za ku ce kuma ya iya turanci jahilan garin nan ba kowa iya turanci ba in kuma turanci ya kama sai ya yi ko bai jira ya ce sai kowane jahili ya iya turanci su rika yi tare ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ilimi ya zo to in ba karantarwa ana aiki to yaushe za a kai wajen kawai sai a ta jira yanzu jahilai ne za su rika nuna malamai yadda ya kamata ko ko za mu daina yin addini sai sarakunan gargajiya sun ce mi kuna gane wannan da kyau ku kawai sai a daina addini cin da sarkin gargajiya da a tarihin shi bai yi islamiyya ba bai yi karatun allo bai yi komi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku rayuwar shi gaba ɗaya ya ƙare ta ne a yau ciyawa da keken ɗinki sai a ce wai wannan ne wai zai gaya mana yadda za mu yi addinin musulunci imar rana bai kawata mu zama ƙidahomai ba to mu ba cewa muka yi ma mala'ika aljanna shiga jiki ba har mala'ika na iya shiga jikin mutum ka je ka tambayi uwarka tambaya anan annabi ya ce mala'ika na shiga cikin jikin ɗan adam har ma akwai mala'ikan da shi a mahaifa yake kuna wa? da kuma annabi ya ce akwai mala'ikan da Allah ya ba shi izinin ya ba da jawabi a kan shi daga nan ɗin mala'ika gefen kuni zuwa kafaɗin shi tafiyan shekara ɗari shida ne. To ka tambayi innanka koma makka shin ta ji shigo wannan mala'ikan cikin mahaifanta domin sau da wani makaryaci na ji a garin nan wai yana cewa ya za a ce mala'ika na shiga jikin mutum ai aljani bayan aljanin nan ƙato ne da ƙaho kajin makaryaci zindiki wa gaya maka aljani na da ƙaho ka taba gani ne koko da jibe ya annabi ya ce na zo yana kara ƙahon shi ya yadda akwai aljanin kun wannan da kyau ko kuma ya da ƙur'ani ya ce masu cin riba la ya na illa kama ya ta alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas masu cin riba ba sa iya miƙe a tsaya cancak a filin kiyama sai irin miƙewan wanda aljini ya shiga jikin shi ya wanda aljini ya shiga jikin shi ya iya tsawa ka? ba farfadiya yake yi ba ko haka masu cin riba za su tashi a filin kiyama to amma kirikiri da haka suka dinga musu abubuwa na ilimi na hakika kuna gani yanzu nan magana mala'iku suka ce mala'ika ne zai samu sahabbai wata rana suna tare da annabi yi taba annabi tambayoyi kun sa hadisin mai. yanzu waɗannan sun gawa sun ji maganan wa a ah, to so ne zai ce maka ba mala'ika ba ne kuma da ya tafi sai annabi ya ce ku ku je ku dawo da shi suka duba ko gaba ko baya ko sama ko ƙasa babu shi sau komo suka ce annabi ba kusurwan da mu duba ba ba mu same shi ba sai ce ai jibirili ne ya zo ya karanta da ku addininku mun gano wannan da kyau ku jibirili ne kuma ka san sabe da kan gado fa sabe da kan gado saboda kan gadansu ne daga shigowan shi sai gane kowaye kawan muni wai aka ɗauka ba mu da kan gado an turo wani ya zo nan da court da ipad ya tsaya a nan wajen yana ɗaukan abubuwa namu da na masallacin nan tun kafin ya zo mun san zai zo har da ya zo mun san me ya kawo shi kuma mun san kuma daga ina yake muna ganin shi security mu sun gaya mana ga kaza muka ce ba komi ku da shi ina fatan mun gano wannan da kyau kusan mun sani kuma kusan mun san me kuke nufi jama'a mun gano wannan da kyau ko amma inda rabon kora ta kobi. Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu waɗannan sun ga mala'ika sun ji maganar mala'ika da mala'ika da aljani wanne fi girman daraja in jin maganar shi ne kamata a ce ba a ji ba to an ji mala'ika ballanta na aljani kuna fahimtar wannan da kyau ku wata rana annabi ya bada labarin wani mutum ya kama hanya zai yi tafiya zai kai ziyara wani ƙauye wajen wani ɗan uwan shi sai suka adda wani mala'ika akan kan hanya shi bai san mala'ika ba ne ya mai tambayoyi ya ji manufan tafiyan sai ce to ni mala'ikan Allah ne ya aiko ni kaza kaza kaza je ka an gafarta maka wannan mutum ya ji malaganan mala'ika ko bai ji ba ya ga mala'ika ko bai gan shi ba wani takadarin zai ce ma ai musulmi ne kaɗai zai iya gani da jin maganan mala'ika to a cikin riyadar salihi na hadisun mutum uku nan mai kora da kuturu da makaho da suka ga suka ji maganan mala'ika biyu ciki ba kafirai ba ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau biyu ciki yanzu lokacin da aka zo yakin badar da shedan ya dan makafaran maka ya zo ya magana da su sun gan shi ko ba su gan shi ba sun ji magana ko ba su ji ba San da suka je darar nadawa suna mitin shaɗan ya je ya shiga cikin taron sun gan shi sun ji magana ko ba su gaji shi ba to wai me yasa mutanen suke ga muku magana kuke yadda yanzu wannan sai a ce ai wani ne ya labe ya masa magana mala'ika ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma yanzu a ƙasan nan kowa ya san ka je Kano akwai wata aljana take labiya sunanta ta madabo yar madabo ko yar akwai ta ko babu to me yasa wannan mutane suke karerai kuma abin da ke ban mamaki ko wai ana yin ruƙuyen na a samu aljanu a jikin mutane ko ba a yi jama'a mutanen da suka iya karyata hakika sai abin da ba hakika bane ba su karyata ba ko ba wani dalili fa da suka kawo ko kwaya daya ko kwaya ɗaya babu shi in banda hayaniya da kwatance kuma waɗannan wai su ne ke jagorantar ahalus sunna a gari amma ahalus sunnan da suka shiga karkashin jagorancin waɗannan sun taɓe fa wallahi ma taɓa kuki wasu ya ce wai aljini na magana to kai daƙiƙin ina ne baka taɓa jin an ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni sai ce me faqalu inna sami'na qur'anan ajaba wannan maganan ka ne maganan waye maganan aljinu ne Allah ya ba mu labari wa israfna ilayka nafaran min aljinn yastami'unal القرآن فلما حضروه قالوا mun gano wannan da kyau ko kalu ne? a'a kuma yanzu duk tattaunawa da aka yi iblis menene kana minal jinni shedan daga cikin aljanu suke kuma Allah madaukin sarki ya magana da shi kai an ce kai sujada me ana kai sujada sai ya ce me ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin wannan magana me ka sa abin da su suke musa wai yaya ne za a ce aljani magana a jikin mutum Allah ne ba shi wannan damar kawai dan abin da ya fi ƙarfi da suke so ko a rika bin ƙur'ani da hadisi da hankalinsu abin da hankalinsu bai yadda ba to ba addini ba ne ko ba su da magabaci ko ɗaya in dai ba zilawa da 'yan baɗiniya kan wannan muguwar aƙidan babba su da shi kuma wa ahli sunna sai da waɗannan nake jagorantar na kasa gane su wasu irin ƙidahuman ahli suna ne ko waɗannan kuna ganiya wai sai a ce kuma kar a faɗa in an faɗa wai ana sukan ƙungiyar ahli sunna a'a muna sukan aqidan zila dai in kuma ku zilawa ne sai ku zo ku gaya mana muji jama'a kuna ganewa muna sharhin wancan maganin ne da aka yi masu magana ba san me yi ba yanzu labarin da kofat da ake bayarwa wannan duk wani gayu da ke kasan nan ya yana da labarin da kofat wai gayu ne yake son zai larabci dare ɗaya irin masu ɗaukan gaja ɗin nan an dawo yawo sai a ga yan budurwa tana tafiya nan da nan sai aka je aka dan tsara ta ba su san abin da suka abin nan ba aka ɗauko ta za a tafi irin ɗakin nan na ƙofar gida to ɗaya na gaba da mukulli yana kikikiki ya buɗe idan kuma tana bayan shi ɗayan kuma yana can baya to cikin leƙe-leƙen da ya sai leƙo ƙasan zaninta maimakon ya ga takalmi irin na yayin zamani sai ga kofato irin na jaki to shi ne sai ja da baya ke ce ma abokin ya ce da ko ta ji ta gane kuma shi ba turanci ya iya ba ballanta ya faɗi da turanci to yakan ji malamai na karatu a masallaci suna ɗan faɗin kalmomin larabci haka to shi ne sai ce wane da kofat na fata mun gane to ya gane yana juya ya ga kofato ta firgita shi wancan ya sha kwada ya ganta duk wannan labarin ai ya shahara ai ina ba ta mun gane wannan da kyau waɗannan sun karyata Kur'ani, sun karyata hadisi sun karyata waƙi <laughs> to kai Allah da shi kiyaye ko kuma su ne har za su gayyato malamai wai zo suna raddin sallan juma karfe tara sallan juma karfe tara nan duk littattafan musulunci akwai shi ne shi malamin da ya buɗe baki ce to ku jama'a aka ce za a sallan juma karfe tara za ku zo suka ce eh to kaga kenan ya nuna cewa shi malamin da ke sallan juma karfe tara ya cuyin ɗin shi ya ci nasu kaga akwai sauran aiki kenan ina fatan mun gano wannan da kyau akwai sauran aiki mala abubakar gumi cewa ya karatun hadisi da aiki da shi Allah ku daina bata mu kanku lokaci Allahi muka yi karatu ku Allah sai mun yi aiki da shi ba da sadakunan gargajiya kuka hada kai ba ko da 'yan boko haram kuka hada kai sai mun yi aiki da karatun da muka karanta ina fata mun gano wannan da kyau ko da wa kuka haɗa kai kuma dai na ɓata ma kanku lokaci ku dai na ɓata ma kanku lokaci wallahi al'adim gara ma ku ku zo ku dogara da ilimin da kuke da shi ku kawo dalili ku daina dogara da rumbun siyaye bayan da mu muna da yaƙinin ba masu da ‘yancin su magana kan abin da suke yi tsarin mulki bai ba su ba karambani kawai suke yi kuma ba wanda a musulunci ya ci a girmama su tsarin mulki bai ci a girmama su ba a zamantakewa ma ba wanda ya ce kawai muna yi ne saboda muna ganin kamar mulkin yana da kama da na musulunci ne kama wannan ne kawai gudanar bata makon ku lokaci yanzu ba ture ko ya riga ya gama tona ma kowa asiri ba ture ya gama zare darajan albarkan mulkin gaba ɗaya ba su da naɗi bature ya ba ‘ya'yan shi su ne waɗannan gwamnonin da shugaban ƙanin ƙasa da waɗannan da ‘yan abin nan waɗannan su ne almajiran yahudu to su ba yahudu ya ba mulkin su kuma waɗannan aka ba su da tiɗin shirmi shi yasa ba a ce masu shugabanni sai a ce sarakunan gargajiya to ya kamata ku fahimci wannan wallahi in kuka yi ku fahimta sai mun wayar da kan duk wani mutumin gane ashe kawai yanin gizo-gizo ne ke ba shi tsoro jama'a mun fahimci wannan da kyau ku mu a yanzu ko zuciyarmu yadda ka san zuciyan ishe na rimi dutse ba ka ba ina fatan sanda kuke firamare ko sakandare an karanta muku wannan mun gano wannan da kyau ko ƙarshen da ma sanda ake karanta suna can suna girman kai ba su ji ba wallah ba abin da ke firgita mu Allah babu shi abin da suke da shi ko ba mu su? shi ne kuɗi suke da mu kuma ba ma son kuɗin kako abu ne kake da shi kana tutiya kana barazana sai wanda kake ma barazanan ya ce bai so <laughs> mun gado wanda da kyau ko ya riga ya gama maka me ya gama maka tsaya bai so mu abin da muke so ba su da mu aljanna muke so kuma kayan tsoratar wanda suke tsoratar da mutane shi mu bai ba mu tsoro abu biyu ne na farko gidan yari mun shiga mun fita mun ga abin da ke ciki na biyu kisa yanzu aka sanna ko wanda ya wuce kisa to me wani tsoro za ka ji ko a baka ka daɗe ko mene ƙarshe dai ƙarshen alewa me ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara abki ba ta bar fanko mara kwabo ba mun gano wannan da kyau ko kowa ta ɗauke ta tsoron wallah ba mu ji tsoron mutuwa don mun san koyo ko gobe za ta zo kullu nafsin za'iqatil maut duk wani wanda yake rayuwa a sararin subhanan nan bai kai darajar wanda ke ƙasa ba don duk wani annabi manzo malamai shehunne waliyai kutubai da kowa suna ina duk wanda ka gani a sama yanzu marare ne na waɗancan in ma Allah ya bi marare ne na waɗancan salihan in ma matsiyaci ne irin ku marare ne irin na su fir'auna shikenan wannan abin da kuke da shi ba ma tsoro abu ɗaya muke tsoro kuma ba ku da shi ita ce wutar Allah to kenan cin da abin da muke so yana hannun Allah abin da muke tsoro yana hannun Allah yanzu wa ya fi kyau mu tsorata in biyayya ne wa ya fi kyau mai mabiyayya to isa jama'a kawo da kowa ya natsa kan wannan wallah banki yawa kashe ni ba an kashe wanda ya fi ni kuma don an kashe ni addinin Allah ka kashe sai addinin ya tsaya kuma ƙiri-ƙiri muna kallon gaskiya sai muke faɗi kuma ɗaurewa a gidan yari jama'a wani irin nau'in mutum ne da ba taɓa ɗaure a gidan yari ba yanzu ka ɗauko gayyan sarakuna an taɓa ɗaure sarkin musulmi ko ba ɗaure ba an taɓa? ah to da an ɗaure ka kai mai karatu mai aka yi sarkin kuma ku masu sallan duka an kulle shi kuma sarki ɗaya ka taɓa ɗaurewa eh to sai me shugaban ƙasa an taɓa ɗaurewa ƙasar nan ba ko ba taɓa ɗaure shugaban ƙasa ba gwamna an taɓa ɗaure gwamna minista fa ah. amma taɓa ɗaure shugaban ƙaramar hukuma kenan <laughs> wai wannan wai shi ne ƙaramin zunubi to tsoron me kake ji don kana faɗin Allah ya ce sun kulle ka ba su kulle ai jikokin waɗancan ne su suka ɗaura annabi yusuf kowa yana aikin gidansu ne ina fatan mun gano wannan da kyau kai cin da aikin ku wa'azi to kana aikin sa annabi yusuf ne al'ulama warathatul anbiya malamai magada annabawa su kuma waɗancan magada arnan baya masu kulla annabawa duk wanda ya ce a kulla malami ka binciki tarihin shi zai wahala can da da can can cikin kakannin shi babu tsohon ar zai wahala a tsohon arni wanda ya fada da malamin zamaninsu shine Allah maɗaukin sarki ya fitar a cikin tsatsan domin gidan ya ci gaba da ɗaukan tutan fada da da'awan annabawa ina fatan mun gane billahi alazim haka ne duk lokacin da ka zama mutumin kirki ko a binciki ku zai wahala a cikin kakanninka ba taɓa samun wani mutumin kirki wanda ya wannan aikin alherin ba wa kana abuhuma saliha iza ku daina faɗa da addini Allah ya faɗa da wannan gangan jikin wasu a ce wai babban mutum duk da naɗi wai na fada wai da kamana wanda sai in kewaye garin nan daga jeren wando ban damu ba me nike ina kwaba ƙasa ne ina aikin gayya amma shi zai iya ko ƙwallon za a buɗe za su shura ba da daɗi suke shura ta ba ina fata mun gano wannan da kyau kaga wannan bid'a ke na filin ƙwallo kamata in za a buɗe taron ƙwallon ƙafa a gayyaci sarki kai mai jesi ya sa in gwamna zai zo ya sa jesi kar ya sake zo da babban riga saboda ba inda fifa ta ce ta halartar da a cura kwallo da babbar riga da alkyabba da naɗi ko akwai inda aka faɗi wannan ne suna saba ka'ida ko kuma ce kuna saba ka'ida waɗannan yaran da ake buɗe masu nan sha ɗaya nan sha ɗaya akwai mai alkyabba a cikinsu akwai mai babbar riga akwai mai dogon wando me suka sa to ya kamata a yi anko a tafi baki ɗaya in ba haka ba to kun saba wani cewa a tafi wajen huru to su waɗannan da suke cikin fili za su yi ƙwallon nan su ne me ba su yi jihuru ba don ne ba za ku yi kwaikwayo da jihuru ba da mun ga muguwar cinya a waje kuwa a nan ba za a kwaye da jihuru ba koko jama'a ba wanda ya isa hana buga misali cin da dama an nemi ne a buga a yi ko kun gano wannan da ke ku ulama ubani isra'ila su ne masu goyon bayan irin wannan shirman to zai ga cewa kana jin tsoro wa daure ka a ƙasan nan ba ta daura malami ba eh to kuma bari mu koma waya ƙasan nan ba ta kan shi shugaban ƙasa ba eh ba ta ba ba to ba taba kashe malami ba a ƙasan nan ne fa ake abinda ba taɓa yi a duniya ba tun zamanin sayidina umar rabon da ya abin da aka yi a ƙasar nan malami na sallan asuba aka kashe shi a ƙasar nan aka yi kuma waɗannan ne da suke ganin wai su su ne suke jagorantar mutane suna nan fa aka yi ma musulunci wannan ɓannan suna nan kuma ba wanda ya magana ko gaisuwa ba wanda ya ji amma yau sai su kira ku zai ce wai mu muna kula da addinin ku ne wai sai mutum ya ce wai mu abin da muke gudu wai an menene muna tsoron an yi zuhira fil ardil fasad kada a haifar da banna a bayan ƙasa wai gaji mutumin da bai iya salatin annabi ba shi yake kallon malamin hadisi wai ya ce wai yana jin tsoron kai batar da mutane duk su zazzaki nan ba batar da mutane suke yi ba shiryar da su suke yi suna zagin sabon manzan Allah kowa na ji saboda cikin ulama ubani isra'ila akwai wanshi a ciki duk wanda ya sake ya sauki suna sai mu magana kan shi kowaye ku daina ganin wai wani wa kuna cewa kuna tare da shi ko cikin kaza akwai abokanmu kaza sunna tafi karfin duk wani la'ananne ba wani abin da za su ba mu faɗi gaskiya ba yanda aka bar kiristoci suke yin addininsu ba tsangwamawa in sun ga dama su yi sabis da safe in sun ga dama su yi da yamma in sun ga dama su yi da daddare ba ga suke yi ba to dole a bar musulmi su haka kowa na gani ana gobe sallah garin nan yan shi'a suke sallan idi an yi ko ba a yi ba an kai su fada an tuhume su to ku ɗauki method ɗin abin da suke yi an ce su ba sa jin maganar manya kuma ku daina jishin da ba Allah ne ce ku ji ba ina fatan mun gano wannan da kyau kowa na kalla abin da suke yi su zo 'yan tsiraru su tara hanya su hana kowa wucewa a garin nan su saba mu jinhuru kuma a rabu da su amma san da muka yi sallan juma'a muka saba ma mun ce wanda yake so ya zo wanda bai so ya me mun je mun ce kowa ya zo kuma mun ce masallacinka mun ce gidanka kuma waye ce sai a masallaci zai sallan juma'a in ji uban waye faɗa haka cewa ba za a yi sallan juma'a kan titi ba uban wa ya faɗi wannan da ƙiƙe kawai jahile maƙiya annabi a ina aka faɗi wannan wa faɗa a ina aka faɗa a kawo daga Allah ko annabi ko babu sotul juma'a a cikin alkur'ani ne a cikinta an ce sai a ginannan masallaci akwai hadisin annabi da ya ce sai a ginannan masallaci za ya salla ko ko cewa ma yi duk inda sallah ta same ka ka yi ya ce an sanya mai ƙasa ko ina ya zama masallaci kawai abin da aka hana kakai sallah a masjidi dirar kaɗai ne aka hana kuma shi ƙur'ani ya hana in ba ka ba ba inda aka ce kakai ko ina ka samu kai sallah kuna gane wannan da kyau ku ku kuma ƙananan turagutsan munafukai kuna ɓata ma waɗannan mutane rai ne a banza wai za a magana wai a tafi da gudu da gudu ai ga shi an yi baɗa kai wala gari ba ta kanka lokaci yanzu yanzu kowa da kan shi yake a kasan nan ba wanda zai iya faɗa da addini yanzu da an cucuci masu addini an kwakwaru mutane an zazzalince su an ci banza ana nan sai aka tsogalu wasu an ɗauka irin waɗanda aka saba zalunta ne gashi gaba ɗaya sun mai da hannun agogo baya su ba sa Allah ya sa irin namu ina fatan mun gano wannan da ke to mu an san irin mu ne kuma billahi lazi da sun san mu irin waɗancan ne ba za su kira mu ba amma da suka san waɗancan daban mu daban har an kira mu ai ana mu zure ai ina fatan mun gano wannan da kyau amma in dai fitina suke nema Allah madaukakin sarki ya hada su da ita amma mu dai ba ma neman fitina akwai wani mai nadin da Allah dai kiyaye kuma ya shahara da goyon bayan addini ga ya can yana wasan ɓuya shi da talakawan shi mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to waɗannan ulama ubani Isra'ila wai sun gaito malami za su yi amfani da darajar shi su taka su ɓata mai suna wurin su samu martaba kuna fahimtar wannan malami ne fa ya bude baki yake cewa ya halatta a haramta halal malami sai ka ce bai kanta alkur'ani ba ko kuma irin wannan tafai na muqarrar tauhid muqarrar tauhid din wal fiqi wata tajwid da ke karantawa sai ka ce bai karanta matakan ridda ba nawaqidul islam sai ka ce bai karanta waɗannan ba ya faɗi wannan maganan kawai dan me na a cewa ana tare da shi mu da ba a tare da mu an hana mu rayuwa ne kuma koyawa ka hana mu rayuwa sai me da kuka ce Jafar ba zai rayu ba yau Jafar din bai rayuwan ne dama me Jafar din ba karatun ba jikin ne Jafar <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau kuma rayuwa ko mun te tsawo duk yanda yake son ta watan wata na za'imi isa ku rabu da waɗannan mutanen manta wannan da ya gayyato ka don ya ɓata ma suna zai iya kafirta ka kan wannan abin da kasa cewa an jiwo maganan azaban kabari cin da shi a tunanin shi ba ma za a iya jin maganan mamaci ba to kuma ga shi an ce an ci kai kuma ka zo zulum zulum zulum zulum na kasa gane irin wannan abin kunyin da malaman nan suke na kasa gane shi kuma yanzu misali in malam albani ya yi kuskure ya sallan juma'a karfe ta kaddara kuskure ya yi kaddara walantana maganan banza ce ma ce kuskure gara ka je ka saurari maganan yan giya yan daudu da maganan waɗannan ulama ubani isra'ila saboda magana ne babu dalili abin kunya ne ba kamata ya kuje ku mai haƙƙin nasiha ba ko ko bai da haƙƙin kuje ku mai nasiha ko ko dai duk malaman garin nan sun riga sun gama tsorata da albani ba wanda zai iya dan duk wanda ya je zai ce tununa nuna man karatu kun gano wannan a nan ba wanda in zai magana za a ce a ah, ba za ka yi ba sai wane a ah, ba za ka yi ba sai a ah, ba za ka yi ba shi yasa dama suka je dan a ce ba za ka yi ba in kai magana ce to ya je ma wani rashin kunya kuma ga wani can da bakaken kaya zai ba shi dararam ina ba ta mun abin da suke kenan ka san na baku labari kai wani ya kira ni zai mun shigantaka shi ma na dan jibi da gargajiya ya kira ni mallan na ce na'am ya ce sai kuma aka ce ba ku yi sallan juma ba kun ji tsoron ce gaskiya ne ba mu yi ba <clears throat> me yasa ne ce muna tsoro ya ce kasan tsoro ma gaskiya ne ce haka ne kuma manya ne suka muka sun fara jin tsoro mu ma sai muka ji kaga an ce bin na gaba bin Allah ce a'a wa malam dama kun saka ne ce wallahi mun san bin na gaba bin Allah manya ne muka sun tsorata mu ma sai muka tsorata to kaga sai muka yi koyi da su yace to Allah ya ƙara muku biyayya ga manya ne ce amin <clears throat> na ce amma wai ana magana ana cewa boko haram sun karkasu kashi-kashi da yawa na ce gaskiya ne ce a ah, malam baka sani ba ai sun karkasu da yawa ce ok to na ce me ya hana ku hawan daushe da hawan bariki da hawan kaza ya ce wallahi mun ji tsoron yan boko haram ne kasa kawo hari na ce madalla to kaga wannan tsoron shi muka ji kakku turo yan boko haram ɗinku su zo su kashe musulmi suna sallah in can mun tsorata ba mu fito ba kuma kun tsorata amma mu ko mun ci gaba da sallar mu ko kuma kun kasa kaga ashe su waye jarumai ko gobe ya kara akwai maganan faɗi ai in dai sarki bai ji tsoron hawa jaki ba jaki ko bai jin tsoron kada to da wani dalili ne ha kawai kun yi kama karya an arabu da ku ko kuma ka bugo waya wai kana zolaya kun gano wannan da kyau ko waje kuma wani ya ce ba za a ƙara sallah a sarari ba ni ba ma wanda ya ban dariya irin shi <laughs> ina ba ta mun gani, wannan ba fi gojen namu ne da CFO ɗinmu da komi namu ne <laughs> ba na wani ba ne bature ne ya sa hannu ya mu, in gaje kai magana bature zai ce a kamo ka <laughs> ina ba ta mun gane wannan da kyau Allah ne ya kiyaye Allah ka zanar da mu lafiya to wannan maganar mala'ika ne kuma waɗannan motazilan za su yi ba su yadda ba kuna fahimtar wannan da kyau ku ana iya jin maganar mala'ika a ko'ina to bari mu komo cikin karatu wannan ɗan an ɗan je an dawo ne amma barin karantar da ku kasan su motazilan garin nan ibn kasir a wajensa kafiri ne ibn kasir mai tafsiri domin sun ce duk wanda ya ce ana magana da aljani ko kaza kafiri ne ibn kathir a cikin tafsirin ibn kasir karkashin tafsirin suratul jinni da ya zo fassara ayan kunna tara'iqa idada ya wajen kunna tara'iqa idada ma'ananta mu ɗari ne iri-iri ƙungiya-ƙungiya sai kawo labari daga al'imamul a'amash al'imamul a'amash ɗaya ne daga cikin tabi'ai masana sosai wanda Allah maɗaukin sarki ya masu baiwan ilimi kun gano wannan da kyau ku? baiwa na ilimi sosai Allah maɗaukin sarki ya mai ba na wasa ba to yana zaune wata rana <clears throat> a gida kawai shi kenan sai ya ji ana magana da shi mun gano wannan da kyau ko? to shi ne sai ya tambayi wake magana da shi yanzu ga tafsirin ibn kasir a hannuna tafsirin ƙor'an al'azim na al-imam al-hafiz imaduddin fida isma'il bin kathir al a ad wanda ya rasu hijira shekara 774 yanzu gashi karkashin tafsirin wannan aya ce qala ahmad bin sulaiman an fi amalihi حدثنا الحسن بن أسلم بن سهل بن حش بن حشل حدثنا علي بن حسن ibn Suleiman wa huwa Abu Sha'fa al-Hadrami Sheikh Muslim haddathana Abu Muawiya qala sami'tu al-A'mash yaqulu shi naji A'mash yana cewa taruhu ilaina jinniyun yace wata rana da yamma ne wani aljini ya kawo mata wa qultu lahu nace ma ahabbu at-ta'amu ilaykum wani abinci ne mafi soyuwa a wajenku faƙala sai ce al'urs shinkafa faƙala sai ce fa'ate na bihi sai muka zo mai da a shinkafan faja’altu ara ran lukuma tarfa'u ce sai na ga ana yi wabtan loma wala ara ahadan ya ce amma ban ganin mai wabtan loman kuma faƙultu bayan da ya ce ya ƙoshe sai na ce fikun min hadhil ahawa allati fina cikin ku akwai waɗannan ƙungiyoyin son zuciya wanda suke cikin mu na'am, na'am ce ƙwarai da gaske akwai fa qultu sai ce famar da minkum menene matsayin yan shi'a a cikinku? ku sai yace sharruna sune mafiya sharri a cikin mu ratu hazal isnad ibnu kathir yace sai na je da wannan isnadi ala shekuna al-hafiz abil hajjajil muzzi uwa aiki ƙarshen ma ba san wane ne al ba manya-manyan ɗaliban ibnu taimiyya kenan in ana maganan hadisi aka ji wajen su Muzi su zahabi to kat kenan al-hafiz muzzi sai ce faƙala haza isnadin sahihun ilal a'amash wannan isnadi ingantacce ne zuwa ga al’imamul a amashi. Wada karar Hafiz ibn Asakir fi tarjimatul Abbas bin Ahmad al-Dimashki kala, Samitu ba’adul jinni wa ana fi manzilin, ya ce, Ina zaune a gida sai na ji wani aljani fi laili cikin dare yanshido yana rera waƙa. Ya waƙan aljinu take wannan kuma sai ka karanta ibn Kasir. Mun gano wannan da kyau? yanzu can malaman da ake gayyato zo su yi masunna raddi sun yadda da ibnu kasir waɗanda suka gayyato su kuma sun ce duk wanda ya yadda aljani na magana kuma kafiri ne to ga ibnu kasir ya ruwaito wannan wani irin baya ba zani ne jama'a dole ne a zauna a gaya mutane gaskiya dole a zauna a gaya mutane gaskiya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ya ce yastasni min at-tib wal ghuslul muhrimi wajen wankan gawa an togace ba a san amfani da tarare a wajen yi wanda yake ya mutu wajen aikin hajji wankan gawa li'annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala saboda annabi ya ce la tuhannituhu kakku sa mai tarare wa fi riwayatin la tutayyibuhu kar ku sa magawa turare idan ya mutu wajen aikin hajji ne shi ma ya mutu wajen aikin hajji cikin harama aikin hajji wa qad zakartu qissatu ar-rajul alladhi saqatat min ala naqatihi yace ya kawo kissan wani mutumi da ya faɗo akan raƙuman shi wa huwa muhrim yana aikin haji qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la buhu kakku sanya mai turare fa yi yub'ath yawmal qiyamati mulabbiyan za a da shi ran tashi alkiyama yana talbiya li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ko la buhu fa yi yub'ath yawmal qiyamati mulabbiyan mun karanta wancan hadisi amma wani hadisi li ce ba su kulla abdin alama mata alaihi kowane bawa za a ta da shi a kan abin da ya mutu a kan shi in ka mutu a gidan giya za ka tashi ranar kiyama kana tambeli in ka mutu makiri ranar kiyama da makirci za ka tashi in ka mutu azzalimi macuci ran tashi alkiyama haka za ka tashi wani hadisi al'imam muslim fitar da shi a kitabul janna wa sifatu imiham. babul amri bi husnul zanni billahi ta'ala inda al-maut kawon hadisi a na hudu a lamba hadisi na 2878 ahmad ya fitar da shi a cikin musnad a juz'i na uku shafi na 331 da abdurrazzaq a cikin musannaf a juz'i na uku lamba hadisi na 6746 hakim ya fitar da wannan hadisi a cikin mustadrak juz'in farko shafi na 340 wa qala al-hakim haza hadisun sahihun ala shart muslim wa lam yakhruj wa lam yakhrujuhu al-bukhari wa wafaqahu az-zahabi mun gano wannan da ko eh malai sai ce falladhi mata bi libas al-ihram duk wanda ya mutu da tufafin ihrami Wahuwa huwa yulabbi yana talbiya yub'ath yawmal qiyama wa huwa yulabbi ran tashin alkiyama za ta da shi yana talbiya Allahumma rzuqna husnul hatima amin kyakkyawan cikawa ya rabbal alamin wa yustasna aidan kama zakartu az-zawjani mala yace kamar yadda muka ambata an togace ma'aurata biyu fa ya juzu lirrajuli an ya gasila ra'atahu ya halatta ga namiji ma matan shi wanka in ta rasu wa ya juzu lil mar'ati an ta gasila zawjaha kuma ya halatta mace tema mijinta wanka والدليل على ذلك عن Aisha قالت دليل kan wannan daga sayyida Aisha da ce law istaqbaltu min amri mastadbarat ma ghasala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi illa nisa'ahu tace da yanzu abin da ya faru na rasuwan annabi ya faru to da mu za mu ma annabu wanka ka san dan adam na faɗin irin haka ko ko yanzu manzon Allah ya rasu ko haka za su kiɗe mi ina ba ta mun gano wannan da kyau domin ai dama ba a taɓa musu photocopy ko kuma samfotin mutuwan ba ai ba taɓa yi ba ballantana sai to yanzu da an yi samfoti in annabi ya ƙara dawa ya ƙara mutuwa don dama abin da ke nufi fa kenan da a ce annabi da ya rasu yanzu zai dawo ya ƙara mutuwa a nan gaba to za mu mai wanka cin da mun ga yadda ake yi kuna fahimtar wannan amma a farko ba ta da wani ilimi da sauran matan annabi sabiqul ilimi wanda za su iya ɗaukan wannan mataki kene ne zan ka mutu matanka za ta iya maka wanka mun gane wannan kai ma in ta mutu za ka iya mata wanka dalili akan haka an ha aidan qalat wa an ha daga aisha ta ce raja ilayya a rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama min janazatin bilbakai annabi ne ya dawo daga jana'iza a makabartan baqi'a wa ana ajidu suda'an fi ra'asi tace ina jin ciwon kai wa qulu wa ra'asa ina cewa wayo kaina fa la annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce mata muda'iban yana dan kwaikwayonta da wasa haka bal ana wara asa ya ce wayo kaina ya aisha sun maƙala laha muda'iban ma darruki law mitti anni annabi ya ce me zai dame ki da za ki mutu kafin ni tuki ni zan maki wanka wa tuki in sa maki likafani sun masallaitu alaiki sannan in maki sallah wa da fantuki in binne ki ashe ya halatta kenan aisha da za ta rasu kafin manzan Allah ka ji gatin da manzan Allah zai mata kai kuma yanzu an koya maka zagin Aisha haza dalilin ala jawazi an yaga ar imra'atahu wannan dalili ne karara da ke tabbatar da halaccin namiji zai iya matan shi wanka in ta rasu wal hadisi rawahu ahmad wa ibn maja wa darimi wa darqutni wal wa ghayruhum wannan hadisi waɗannan malamai suka fitar da shi ahmad a juz'i na 6 shafi na 228 ibn maja ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu ma ja fi ghuslar rajul mar'atu wa ghuslar mar'atu zawjaha a juz'in farko lamba dis na 1465 darimi a litta juz'in farko shafi na 80 juz'i na biyu shafi na 74 bai haƙi a sanar kubra juz'i na uku shafi na 396 albani ya inganta wannan hadisi a cikin irwaul galil a lamban hadisi na 700 daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum